me fi wannan wulaƙanci har gida fa ibiyo ne wai in zo in kwashe kayana saboda yana buƙatan gidansa wai aure zai yi ki duba fa ki gani ko wata ɗaya ban gama yin idda ba amma har zai yi aure hmm, gaskiya namiji butali ne ai namiji ba ɗan halab ne wani irin halacci ne baki wa sadiq ba amma gashi abin da ya saka miki da shi yi duk irin wulakancin da sadiq ke ban taɓa tsammanin zai iya saki na ba. Ai in dai namiji ne kaɗan ma kenan kika gani. Ki je kawai ki kwaso kayan ki tun kafin ya ɓaro miki da sabon wulakanci. Mm, insha Allah zan je in kwaso kaya na a wannan satin. Dama saboda inda zan sa ne har ya sa na ɗan jinkirta. Amma yanzu na samu ɗaki zan je in kwashi. In Allah ya yarda ma wani rabon ke kiran ki a gaba. Haka ma mutane suke ce min. ban ji daɗin abin da ya faru ka da rukayya ba kwata-kwata ban ji daɗi da a ce ka yi haƙuri ka kai hankali nesa ai duk da abin bai kai da an ce an ni saki ni kaina ban yi tunanin zai zama haka ba ni fa ban ɗau abin wani abin ɗaga hankali ba ka gani mm. kawai dai a biyar riga ya faru ba yadda aka iya to wannan abin aida da kai da ita za ku zauna a cikin gidan da ku sasanta abubuwan nan ba sai kowa ya ji ba ma to ni ai na je ofis abin da na yanke ma zan je in samu magabatanta in sanar da su cewa ga abin da ke faruwa idan na sanar da su na tabbata za a ɗau mataki a kai amma kawai sai ga mahaifiyar ta zo ta buɗe min wata ta rika rashin mutunci yadda ranta yake so to wannan fa da shi ya kwaba al'amarin gaba ɗaya to amma fa gaskiya yadda na ji to aka dukan tsiya kai mata har sai da mutane suka shigo suka cece ta <laughs> kaga kuwa tsakani da Allah babu iyayen da za su su dauki a zo a dukan musu ya 'yan shari kenan haka ne ka yi gaskiya abin da ka faɗa amma ya kamata a ce kai ka fi kowa sanin halina ni ne zan sa hannuna dukanta ni ban da ke ta ba amma hana rantsu na taɓa marin ta so ɗaya to shi wannan abin ɗin da ya faru garin yaya hakan ta ba sharfa kai man sharri ta yaya za a yi hakun ya zama sharri bayan ko ina maganganar da ake taɓi kenan cewa ga abin dukanta kai to barkaci Ke ce haka da sassafe? To sanda zuwa. Tunda na ganki da wannan sassafen, na san cewa magana kika zo da shi ko? Akwai labari, Allah ya da ya fita. Ke ce haka da sassafe? Eh wallahi. Zuwa. ganki da wannan na san ciwon da ta je shi ko akwai na Allah sai ya ina fatan ne cin da ke da ce da ya fito kamar da na shaida miki zan koma wajen malam to na koma kamar yadda kika yi amfani da wancan shi ma wannan haka ba ki amfani da shi

ki dai abin da ya yi ta yanki na aura maka ita don haka ka gani ba zan komai ba domin umarninta umarni na ne don ban isa abin da ta faɗa ba in ce a'a ba don haka kai ma abin da zan gaya maka yanda ta isa da ni ni ma na isa da kai don haka abin da nake so da kai ka shirya ka kama hanya ka tafi gurin ta ka je ku je ku tattauna maganganu da za ku tattauna da ita. To mama ban yi ta taki ba akwai yarinyar da muke maganar aure da ita a can inda ne. To dama ina so in kawo ta ma ki ganta ko in gabatar miki da zancen ka. Allah bai kawo lokacin ba har ga shi ke maganar auren ba. To yanzu ra'ayina za ka bi ko kuma ra'ayinka zan bi? Hmm, mama da na isa Umarnin ki dai zan bi. abin da nake so ka tashi ka shirya ka kama hanya ka je duk abin da kuka tattauna shi ke kenan kar ka sake ka ce za ka yi mata kuskure ka ja min bakin jini ko ba haka ba Allah maka albarka Allah maka albarka Allah ubangiji ya sa mata arzikin ka ce Allah sa mata arzikin ka ce madalla to zan tafi to shi kenan ka gaishe ta ka gaishe ta ki ka ce ina gaishe ta da kyau eh, ni ma zan zo yau to gaskiya ni ba zan iya tunkarin maryam da wannan magana ba kuma ko da za a je gaskiya ba da ni ba ba komai ni zan iya zuwa in same ta na san za ta iya mun kusa. amma me yasa ba za ka ma hajiya bayani komai ba mun sani gaskiya ba zan ma hajiya musu saboda ta ji a ranta ni kaɗai ne zan iya faranta mata amma ka tuna halin da muryan za ta iya shiga ciki kuma kai da kanka in baka manta ba ka ce Maryam kawai gaskiya ne sawun giwa ya take na rakumi babu sama da uwa fa a duniya shi yasa ne haka zan mata biyayya haka to ta yaya za ka ce haka mansur dama yaudara ta kake yi Maryam wallahi ma yaudaran ki nake kawai zaɓin iyayena ne sun riga sun zaɓa mun matar da zan aura ce min fa kake zaka auri wata akwai wata yaudara da ta wuce wannan kuma ka ce ba yaudara ta kake ba to me kake min umarnin iyayena ne maryam ya na iya a ce dama ba soyayya kake min ba sun karya kake min cuta ta kake ka yaudare ni ka hana ni bin wanda nake so ya zo wurina ka zo ka ɓata min lokaci ba aure na za ka yi ba Wallahi Maryam, ina son ki a cikin zuciyata, kuma ban taɓa son wata iya mace irin ki ba. Abin takaici, wai kai kake cewa kana so na da na yarda amma yanzu ba zan taɓa yarda ba. Ka cuce ni, in Allah yarda ba zan taɓa yafe ma ba kuma Allah sai ya saka mu. Kin ji abin da Mansur ya wai ni mansur sai ya wutara wai zai auri wata wayar yake ce min wai umarnin mahaifiyarsa ne ki haƙuri duk maza mai yaudara ne amma don Allah ki haƙuri <laughs> wallahi ya cuce ne sai da dai koya min sansa ta ƙarfi sannan zai zo ya ce min na daina ta ya zan daina ki haƙuri dama maza mai yaudara ne haka suke amma Allah zai saka miki <laughs> ki daɗa sake shi kawai Allah ya saka min abin da yamma. Har yanzu kina san shi. Allah fa zai kawo miki wanda ya fi shi. Eh amma wanda zan so kamar shi nake ganin kamar da wahala. Kin san yadda nake san shi kuwa. Shi kenan. Allah ya saka mu amma ban taɓa tunanin zai mun. Ki hakuri. ni a zahirin gaskiya ban san yadda zan bullo ma wannan al'amarin ba wallahi gaba daya shi ba zai iya gaya wa iyayensa cewa yana da wanda yake so ba ne amma kin san cewa ai mahaifiya ba wasa ba ce duk duniya babu abin da ya fi mahaifiya babu yadda za ya kalli mahaifiya sai gaya mata haka amma ana yi wa sau uzuri amma ni na tabbata cewa abokina yana matukar santa fiye da yadda yake tunani idan yana son ta ya aure ta mana yanzu ni ma wani lokaci hakan zai iya faruwa da ni kenan bai kamata ki faɗa haka ba dan abu ya faru akan da ke ma sai faru akan ki ku dama maza haka kuke daga an fara magana sai ku fara sako ƙananan maganganu to amma dai